This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum kuma barkan ku da hantsi. Bayan kun gama jin labarun duniya baya ga rigakafi tambarin lafiya da muka saba gabatarwa, muna da rahoto akan wani taron faɗakarwa akan gudanar da zaɓe ba tare da hargitsi ba da aka yi a birnin jos sai kuma rahotanni ko kuma sharhin da wasu jaridun ƙasar ghana suka yi akwai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bari akan faifai jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran shugaban amurka barack obama zai janye galibin dakarun amurkan da aka tura yammacin afirka domin shawo kan cutar ebola amurka ta tura ma'aikata dubu uku domin kafa cibiyoyin jinya cutar ebola da kuma waɗansu cibiyoyin yaƙi da ƙwayar cutar da yake jawabi jiya laraba a washington mr obama ya ce ganin yadda aikin da karin ya yi nasara dukansu za su dawo nan da ranar talatin ga watan afrilu sai dai kimanin guda ɗari kawai za a bari ya ce dakaru dubu ɗaya da goma sha biyar ne suka riga suka iso gida shugaban ƙasar ya ce yana so a fahimci cewa duk da yake dakarun za su dawo gida ba a kammala aikin yaƙi da cutar ebola ba ya ce yanzu idan aka sa abin da aka sa gaba shine ganin babu wanda yake ɗauke da wannan cuta sabili da bisa ga cewarsa kowanne samun mai ɗauke da wannan cutar zai iya sake mai da hannun agogo baya dakarun amurkan da za a bari a afirkan za su yi aiki da sojojin labere da abokan ƙawance a lardin da kuma amurkawa farin kaya a ci gaba da yaƙi da cutar ta ebola jiya laraba aka kammala tattaunawa tsakanin kasar girka da masu bata bashi ba tare da yayi da wajewa akan sharuɗan da aka gitta mata na samun bashin da zai cece ta da kuma matakan tsoke bakin aljihun gwamnati da aka cusawa a kasar tilas a ala tilas ba bangarorin biyu sun ma kasa cimma daidaituwa akan ranar akan sanarwa haɗin gwiwa na bayan taro bayan da suka shafe sa'o'i bakwai suna tada jijiyoyin wuya a shawarorin gaggawa tsakanin ministan kuɗi na ƙasar girka da takwarorin aikinsa na turai a birnin brussels ƙasar belgium shugaban ministocin kuɗi na turai ya ce ba a samu isassun ci gaba a kan batun da za a taɓo idan ɓangarorin biyu suka sake yin tozali a ranar litinin idan allah ya kai mu ba sabuwar gwamnatin ƙasar girka da aka zaɓa a watan jiya tana so a sake fasalin bashin dala biliyan ɗari uku da aka bata maimakon ta nemi ƙarin lokaci na biyan kasan yanzu wanda wa'adinsa zai kare a wannan wata na fabrairu. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi kira ga majalisa da a bada izinin a hukumance na amfani da karfin soja yaƙi da ƙungiyar ta'addanci mai da'awar jihadi ISIL da yake magana daga baya. Mr. Obama ya ce bukatar da ya gabatar ba neman yakin kundin bala ba ne irin wanda Amurka ta yi a Iraki da Afghanistan. Shugaba Obama ya bayyana cewa izinin zai ba shi damar tura da karu na musamman idan Amurka ta samu bayanan leƙen asiri misali kan inda shugabannin kungiyar ISIS suke taro. Izinin da ake nema na tsawon shekaru uku ne kuma ya haramta wa karin yaƙi gadan-gadan a doron ƙasa. wannan wani aiki ne mawuyaci kuma zai ci gaba da kasancewa mawuyaci na lokaci mai tsawo in ji shugaba obama a wani jawabi da ya yi da aka yaya ta a tashar talabijin amma da karinmu suke kai hari ƙungiyar isil kuma tana kare kanta kuma isil ba za ta yi nasara ba tsarin da shugaba obama ya gabatar ya bayyana cewa za a bar yakin kundumbala irin wanda aka kai a iraki da kuma afghanistan ga dakarun kasar a maimakon rundunar sojan amurka shirin dai zai soke matakin da aka ɗauka a shekara ta biyu da ya ba da izinin kai yaƙi iraki amma a bar izinin shekara ta 2001 da aka ba da jim kaɗan bayan kai hare-hare na sha ɗaya ga satumba na kamfen kan alkaida da kuma abokan ƙawancenta. fada da yin shawarori da shugabannin ƙasashen ukraine da rasha da faransa da kuma jamus suka yi har zuwa yau alhamis da nufin kulle yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a yakin da ake yi a ukraine an yi ba tare da alamar cimma daidaituwa ba a ƙarshen makon jiya aka shirya yin wannan taron kolin a minsk babban birnin brussels belarus bayan da shugabar jamus angela merkel da takwaran aikinta na faransa francois hollande suka yi tattaki zuwa birnin moscow domin su mika wa shugaban rasha vladimir putin kiran samun zaman lafiya da hannunsu. su A lokacin da yake magana a birnin mins a ranar Lahadi, shugaban Faransa ya bayyana taron kolin na mins a zaman dama ta ƙarshe na cimma zaman lafiya a gabashin ƙasar Ukraine da yaƙi ya ɗaiɗaita, inda 'yan aware masu samun goyon bayan Rasha suka shafa watanni goma suna fafatawa da sojojin Ukraine. An kashe akalla mutane 5,400 a fafatawar, yayin da dubban mutane suka ji rauni. ana yin wannan taron kolin ne a yayin da ake fafata mummunar fada a gabashin ukraine da shaidun gani da ido suka bayyana a zaman ba ta kashi mafi muni da aka taba gani Labarin duniya kenan kuka gama je. wakiliyar sashen hausa zainab babaji ta ako mana da rahoton cewa wasu kungiyoyi masu zaman kansu a jihar plateau sun gudanar da taron bita na wuni guda akan gudanar da zaɓe ba tare da wani tashin hankali ba suka kuma gudanar da kamfen mai taken ba tashin hankali zaman lafiya kaɗai taron da ya tattaro kan shugabannin mata matasa shugabannin al'umma da na addinai ya tattauna ne kan matakan da za a bi wajen gudanar da zaben bana ba tare da samun salwantar rayuka kamar yadda aka yi a lokutan baya ba. Mr. Akin Omoware jami'i ne a kungiyar GIZ ta kasar Jamus wanda ta shirya taron bitar. Mr. Omowar ya fara ne da cewa makasudin taron shine su janyo hankulan jama'a kan su gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana. Said we don't want any katakata, we don't want any trouble, we just want people to be peaceful. Uh, there will be grievances, people will be angry for one result or the other, but of course there are legal means to redress that and people should uh, be able to follow that legal means. Um, killing another person will not, will not solve it. Omoware ya ce ba ma son tashin hankali duk da yake waɗansu ba za su gamsu da sakamakon zaɓen ba, kuma ba za su ji daɗi ba, amma akwai matakan kai korafi da jama'a ya kamata su bi kisan mutane ba zai magance lamarin ba hajiya lantana abdullahi ita ce ke wakiltar kungiyar search for common ground muna so mu faɗakar da mutane ne su san cewa lokacin zaɓe ba lokacin faɗa ba ne duk abin da za mu yi mu duba cewa zaɓen nan abu ne da ya kamata ya kawo mana ci gaba ba koma baya ba musamman ga matasanmu muna so mu jawo musu hankali ne saboda su sani cewa karfinsu da neman duk wani abu da suke nema yana cikin kuri'ansu da za su kada kuma muna so ne kowa ya fita ya kada kuri'an shi ga yadda tsarin doka yake ba tare da musgunawa wani ba kuma ba tare da tashin hankali ba Rehab David tana ɗaya daga cikin 'ya'yan ƙungiyoyin kare haƙƙin 'yan Adam. Abin da muke cimma kuma abin da muke so mu samu shine a samu zaman lafiya kamin a yi zabe lokacin zabe da bayan zabe. a hausance an ce abinda zaman lafiya bai baka ba mm. ko kai rikici ba zai baka ba sannan kuma muna so mu wayar da mutane cewa sau da yawa in an irin wannan zaben aka yi rikici wanda sun ci zaben za su je su ji dadi da iyalinsu sannan sai a bar talakawa da sun kashe juna sun yi asarar rayuka da asarar kaya mu anan muna so as Nigerians mu ma duba wane ne zai zo muna aiki ba wai kan kabilanci ko kan addini ba mu san cewa sai muna da rai fa zamu iya mu ci gaba kowa ya hakura dan Allah a yi hakuri a samu zaman lafiya kamin zabe lokacin zabe da bayan zabe Malam Muhammad Hashir Sa'id shine ya wakilci matasan musulmi a wurin taron to alhamdulillah dama su da dama matasan su ake amfani da su saboda ba su da aikin yi ba su da sana'a suna zaune kamar yadda za ga mutanen da ke zaune suke jira a ɗebe su don su je aikin gini su ma suna zaune a dandalolin su sai a zo a ɗebe su a ɗan ba su ɗan wani tsaba saboda su tada hankulan mutane to a wannan karo alamu na nuna cewa matasa suna da wayewar da ba kuɗi ake amfani da ita wurin jan hankalinsu ba kuma daɗin daɗawa shine yanayi ya canza wadda misali yanzu mu za mu iya cewa garin jos alhamdulillah an samu ƙungiyoyi irin na su vigilante da dama sun taso masu uniform wadda matasan nan ne da kuma har ma dattawa a cikinsu wadda da da damansu suna cikin irin wayannan matasan da ake amfani da su don tada hankula to yanzu sun gane kuma har suna sa uniform don su tabbatar da cewa an samu kwanciyar hankali ba wani wadda aka taka masa hakki ko aka cutar da shi a yayin da ake wani ɗarɗar saboda haka sun zamo su ne suke ba wa mutane tsaro a cikin unguwanni a manyan tituna wadda muna ƙaunar in allah yadda irin wa'inda ba a rasa ba wadda suke son su tada hankali din wa'innan matasan za su iya sa ido a kansu kuma Allah yadda ba za a samu tashin hankalin ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. Mun gode Zainab. An jima kaɗan za mu gabatar da rigakafi tambarin lafiya, to amma a shakata da wannan waƙa tukunna. gwankara sana senegal can gwankara cikin wani wawa gwankara na ce maku na laraba sai wata kare da ta gishe da ma wata kare da ta gishe Ka bana sai yau fadini na ce mi ne ne zani wai a cikin wannan takarda kun yi wasu ma'an albishiri. To daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC muke gabatar muku da waɗannan shirye-shiryen. Yanzu kuma sai a gyara zama a yayin da zan gabatar da rigakafi tambarin lafiya. sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke ƙoƙarin faɗakarwa akan muhimmancin yi wa yara allurar rigakafin cututtuka. Ga Nasir Yakubu birnin Yaro da irin tanadin da wakilan sashen Hausa suka yi wa wannan fili a yau. Hajiya Jummai sannu da ƙoƙari kuma barka da warhaka. A jihar Niger an sami kimanin shekaru uku kenan ba a sami bullar cutar shan inna ba, al'amarin da jami'an kiwon lafiya a jihar suka ɗauki alwashin bullo da wasu dabaru don ganin cewa ba a sake samun bullar cutar ba a jihar ta Niger. in ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Babban jami'in yaƙi da cutar polion a jihar Niger, Dr. Yabagi Aliyu, ya ce a halin yanzu ma sun ɗauki mataki na ganin ba a samu wannan cuta ba. za mu ci gaba da yin mm, ayyuka da ya zai kamata da ba za mu samu polio ba to na farko dai a dama national primary care development agency sun riga sun ba mu kalanda mm, na ranakun da za a yi immunization days ne akwai za mu yi ya kamata ce yau ma muna cikin yi amma saboda wasu matsaloli mun shifting raza mun dage zuwa ranar asabar mai zuwa eh to matsaloli dai Eh, ba zai yi maka abin nan eh, ga maka ba yanzu dai amma dai matsaloli ne wanda dai mu ne muka sani da kanmu dai insha Allah asabar mai zuwa dai zamu zamu yi namu amma wasu jihohi sun yi riga suna suna cikin yi ma yanzu eh, da kuma banda na January din nan akwai na wanda za a yi a March akwai na April akwai na June akwai na July to duk muka gama wannan lokacin ne kuma erc akwai wani expert review committee za su sauke zama kuma su tsara su ga mana ranakun da za a sake yi A yanzu haka dai Dr. Abage Aliyu ya ce akwai ƙananan hukumomi guda hudu da suke da haɗarin samun wannan cuta, a saboda haka ya ce sun ɗauki mataki akan waɗannan ƙananan hukumomi da suka haɗa da Tafa, Mariga, Boso da kuma karamar hukumar Cancaga. Eh to, akwai dai eh, kananan hukumomi wanda muka sa ido da kada zuwa samu barazanan samun abin nan muna sa musu ido saboda akwai yadda muke muke samu sa ajiye su zama high risk ko ba high risk ba so akwai abubuwa da muke dubawa muka duba waɗannan samu tabbata samu kanana hukumomi wanda yake eh, high risk so bayan duba waɗannan saboda haka ba ma wai wai muna gani ko za a samu bullon polio bana wurin amma dai muna sa masu ido a akwai da wasu abubuwa da muke so muke nema da su ba su abin nan ba kamar na ga muka irin eh, samo eh, cases na acute flaccid paralysis ba su samu yadda muke su eh, yadda ya kamata ba ko kuma mu ga cewa ko routine immunization din ba Dokta Yabage Aliyu babban jami'in yaƙi da cutar shan inna a ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasir Batsari, a ci gaba da kawo maku taron masu ruwa da tsaki wajen wayarwa iyaye mata kai game da illolin cututtuka masu hallaka yara ƙanana da gidan rediyon muryar Amurka ta gudanar kwanakin baya a asibitin hukumar lafiya matakin farko da ke garin Shandam a jihar Plateau. Mr. Doyle Musa ya ci gaba ne da lissafo cututtukan waɗanda idan har ba a yi wa yara rigakafin su ba za su iya zama illa a gare su. Na bakwai ko hepatitis. Menene hepatitis? Ciwon hanta ko? Ciki zai kumbura. Ko ba haka bane mutum ba zai ji daɗin cin wani abu bayan ya ci abincin ma sai abincin ya ki ya ki eh, mene injin na jiki ba amfani. Sai ga duniya ma kaman bata yi masa ba. a dinga kawo yara ana masu wannan rigakafi. Na tabbas bakon doro, waye bai san bakon doro ba, eh? Wanda zai fita ma yaro a harce ko? Za ku gama bu fari-fari, an jima can zai fita jiki. In ya zagaya unguwan suna wurin wasa zai sama yan wansu, wanda ba su zo sun yi rigakafi ba kenan ba fa, amma kai rigakafi an warware. Zazzabi zai dame shi, in ba saya da kyau ba zai fara suma har sai mutuwa kuna son yaran ku su yaga to ya kamata a a yi masu rigakafi da na karshe ne menene yellow fever me yellow fever ko shawara nu za su zama yellow ga zazzabi ga ciwon kai ga kuma idanun yaro su canja wayannan cututtukan suna da kyau to an ce a zo nan a karbi rigakafi kunda kuna zuwa nan mun gode maku domin kuna kokari so cututtukan nan kenan na kirga su sun kai guda nawa guda takwas nan masana sun samo mana rigakafin su kuma a kyauta ake zuwa karba wane ne ne bai gane wani a ciki ba na faɗa mana sama-sama domin kar mu ci lokaci ko? Bayan da jami'in rigakafi a wannan asibiti Mr. Musa Doi ya lissafa cututtukan ba tsaya a nan ba har sai da ya lissafa lokutan da ya kamata a yi wa yara rigakafin daki-daki. To na biyu din, za mu ɗauke sashi na biyu su cututtukan nan in kun zo asibiti kuna fara yi in kun zo masu aikin asibiti kuna fara yin ya ne in ka fara zuwa wani rigakafi ne ana fara baku daga fata ko wannan madam tana son tabi abuna daga fata da meye kuma Wani ne haifu sabo sabo so kun da kuna da cikin nan ku yi shiru ku ji fa da kin haifu daga haifuwa fa cak kuma yanzu haifuwa ce a dinga zuwa clinic wasu kusa su ce wai wai Allah sauke masu tsoro ne na zuwa clinic su suna da zuciya za su haifuwa gida su haifuwa gida bu ya faru kuma to a fara regretting ya kamata kun zo clinic daga haifuwa za a ba ku daga fata ko da wanne kuma na ba ku a hannu a wurin fa yana na takardar nan za a ba ku polio ko eh za a ba ku polio zero ake kiran shi ba za a ba ku da hepatitis zero ko so rigakafi guda nawa kenan kin zo fari daya za a yi shi a hannu ɗaya za a yi shi a cinya ɗaya za a yi shi a baki ko ko ba haka bane so at bat a haifuwa shi ne za ka zo straight a baka wai nan kuna ji dalili shi ne shi bcg nan an baka shi sau ɗaya ne ake bayarwa shi zai sare yaro daga kamuwa daga cutan shi tarin fukan da na muke fada kuna ji amma abin da ya sa kun ga rubuta polio zero a wurin da SBB zero an fara bayar da soma taɓi kenan nashin nan ya kamata sai an cika su sai kunzo ya kai so hudu wasu so uku kafin yaron zai samu cikakken zero daga kwayoyin daga, daga cututtukan kuna ji ba sai bayan sati nawa in kun zo daga haifuwa sai bayan sati hudu ko bayan sati hudu ya kamata mata ta dawo so in kun zo clinic a gaya muku a sa muku a cat naku ranar da za ku dawo damuwan da muka samu da kowa su ba sa dawowa in an zo kai ah, da shi yaro yana da lafiyar shi mene na wani zuwa lectures da mun gaya maku cututtukan nan ya kamata ya sa ku ku dinga gaya ma waɗanda ba sa zuwa clinic su zo bayan sati shida sorry bayan sati shida ko ba sati hudu ba in kin zo fari bayan sati shida sai ku dawo sa ba ku wanne da wanne da dpt ne ko amma yanzu amir da shi penta a cikin pentan allurai ɗaya guda biyar amma mayar da shi za a yi sau daya da kukan je ku dawo ku dawo an gan kai ana yawan hudan yara so an mai an sa alurai abin nan mai rigakafi guda biyar a cikin daya so da kun zo in an yi mashi dayan nan zai sare cututtuka biyar Salamu alaikum. Amu alaikum salam. Ah, malam tanko? Ya jama'a ya aiki. Lafiya kallo malam tanko. Ya na jigilar ne ana ta hayaniya. To malam tanko dole a hayaniya a gida ka ga yara nan guda uku. Ɗaya gashi nan babban ba kafa ba hannu. Ɗayan ba kafa ga na ƙarshen nan gaba ɗaya shi ma a langwaba hannun shi a shanye. Gaba ɗaya cikin ukun nan ba mai lafiya. To ai laifin ka ne. Kamar yaya fa? Domin kullum ina jin ka kana faɗa da masu yin allurar rigakafi. Kai kuwa kai. Ina mun baki da kyake yi. Kullum zan kai sana aiki. Nufin ka rashin alluran polio isa yara na suka kanana ne kamar macizai. Ai Allah ya taimake kamar a dama abin ya fi haka la ilaha illallah to yanzu wata hanya zan bi domin magance wannan abu to yanzu sai dai a tari gaba domin hakan ya riga ya faru yanzu wayannan yaran gaba ɗaya na yi 3-0 kenan sosai kuwa uwar gida biki sana hanya ba ba laifi na ba uwar gida biki sana laifi na ba ne kai ka ja mana haka to sama jama'a duk mai bukatan yaran yi lafiya ya a ɗiga musu foliyo ni dai na wasu nan na ɗaya masu yawan foliyo na da amfani Abin da ya sawaka kenan a yau, a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin muna sake gayyatar ku a makon gobe domin jin wani sabon shirin. A huta lafiya. Yayi mata mu kai rigakafi yau yara babu illa. madalla lokaci yayi da za a saurari sharhin jaridan ƙasar Ghana. zan fara shirin jaridu ne da jaridar da chronicle wacce ta kanin labarai mai cewar a daina siyasar najeriya a nan kasar ghana in ji marasa rinjaye a majalisar dokoki jaridar da chronicle ta ci gaba da cewa marasa rinjaye ta bangaren babban jam'iyyar hamayya ta npp a majalisar dokoki ta mika sako zuwa ga gwamnati cewar kada ta bari harkokin siyasar wasu kasashen yammacin afirka ya kawo fargaba da taɓarɓarewar tsaro a nan kasar ghana jaridar da chronicle ta ce kakakin marasa rinjaye akan harkokin kasashen waje isaac osei ya kira ga shugabannin yammacin afirka musamman ma shugaban kasa John Dramani Mahamman wanda shine shugaban kungiyar kasashen yammacin Afirka cewar su karfafa gwiwar 'yan siyasar Najeriya ta yadda za su tabbatar da ganin cewa harkokin demokaradiyya na kasar ta Najeriya idan kuma muka leka jaridar daily graphic za mu ga jaridar ta yi kanin labarai mai cewa ma'aikata na sashen shari'a dai sun ja hukumar yan fansho zuwa ga kotu jaridar ta ce kungiyar ma'aikatan sashen shari'a sun kai karan hukumar yan fansho zuwa kotun koli kan cewa tana nan tana daukan wasu matakai akan dokokin yan fansho wanda yake ya saba mu dokokin kasar kuma hakan da zai iya jefa yan fansho zuwa cikin wani hali mawuyaci jaridar daily graphic ta ce kungiyar na ma'aikatan sashen shari'a suna nan suna kira ga kotu kuma ta duba wasu lamura da suka shafi kuɗin wuni wanda hukumar kuɗin wunin ta shirya tana basu wanda hakan kuma ya saba ma doka sai kuma jaridar da ganin tas wacce ita kuma ta rawaito cewa kakakin majalisar dokoki edward do ejaho ya musunta zargi da ake yi cewa shugaban kasa john ramani muhammad ya wuce gona da iri wurin daukan ministoci nashi wanda haka kuma ya saba ma dokar kasa ta aya saba'in da shida a cikin kundin tsarin mulkin kasar ghana wanda ke baiwa shugaban kasa damar nada ministocinsa jaridar ganin tas ta ce a cewar kakakin majalisar dokokin shugaban kasa john ramani muhammad dai a halin yanzu yana da manyan ministoci goma sha takwas ne kadai alhali kuwa dokokin kasar nan dai ta ba shi daban ya daɗa manyan ministocinsa da suka kai goma sha tara don haka yanzu ne ma shugaban ƙasar ya kamata ya daɗa sabon minista yadda za a yi ya cika wannan dama da dokar ƙasa ta shi sai jaridar ta ce a wata muhawara da aka tafka a dan majalisar dokokin na tabbatar da cewa shugaban ƙasa yana nan dauke da ministoci ishirin inda shi kakakin majalisar dokokin yake cewa akwai kuskure da aka yi wurin lissafa ministocin ita ko jaridar daily guy ta rawaito niyyar babban jam'iyyar hamayya ta npp ne na yin wata gagarumin zanga-zanga a birnin accra don nuna kalubale kan yadda ake yawan ɗauke wuta a kasar ghana jaridar daily guy ta ce tuni dai babban jam'iyyar hamayya ta npp ta riga ta gama shirinta na yin wata gagarumin zanga-zanga na faɗin kasar gabaki ɗaya ranar sha takwas ga wannan watan fabrairu jaridar daily guy ta ce da yake zantawa da manema labarai a wani taron 'yan jarida da jam'iyyar ta npp ta shirya a nan accra babban sakataren jam'iyyar npp kwamna eje a japan ya ce kauye eh, ko shaka babu za su yi wannan zanga-zangar don saboda su bayyana wa gwamnati irin damuwa da mawuyacin hali da al'umman kasar nan suka fada sakamakon ɗauke wutar lantarki wanda hakan da yana addaban amfani da wutar lantarki a gida da kuma sana'o'i da manya-manyan masana'antu a cikin kasar Ghana. Baba ya koma iri sashen Hausa na murya Amerika a Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin irin ra'ayin ku masu sauraro. Assalamu alaikum murya Amerika. To, na farko dai zan yi muku gaisuwa da fata alheri. Mai magana Suleiman ɗan Nijar, ɗan matankari a jamhuriyar Nijar mazauni birnin Akara Ghana. To, sojojin Nijar, wallahi muna ci gaba da yi muku addu'o'i muna ci gaba da yi muku addu'o'i na alheri ku ci gaba da fatattakan waɗanda miyagun mutane a mai waɗanda ba su san Allah ba ba su san manzon Allah ba suna cewa su suna yaƙi suna suna neman su kai musulunci gaba ne ƙarya suke yi ba da musulunci suke yi ba wanda abana su kawai zalunci ne ba a da suka sabancin zalunci a gaban su ko kuma malumman mu na Nijar ba Allah don annabi ku tashi ku ci gaba da roƙon Allah ubangiji waɗannan mutane Allah ya tona musu asiri kuma hafu shi ka sani wannan abin da kake yi da izinin Allah duk muka shi maza to wallahi maza kashi ne assalamu alaikum muri america na gode da kuka bani dama na aika wangar ra'ayi na assalamu alaikum sunana bashar muhammad mazaunar lugai Fetara wajen abuja najeriya na so ne in yi dan fashin baki bisa ga hirar da shugaban kasa ya da 'yan jarida na tambayar da aka yi masa na cewa za su tura profesor tahir ga hutu na sati uku ko kuma suna so cire shi a kujerar nan ya ce shi ya sa shi shi zai iya kuma cire shi a kan wannan kujera kaga cewar wannan magana ce aka yi ta a dunkule mara amfani wanda kuma mun mata fassara daban-daban wadda ta kai guda shida wai kuma wannan mashin ɗin katrida wanda wai yake cewar ba waje zai ba za a iya kawo lalatattu wayanda ana cikin yin zaɓe su zo su lalace a rasa yadda za a yi kaga wannan ma magana ce mara amfani da shugaba na yi ta wanda kuma magana idan ka ciza to ka hula sannan katrida tana taimakawa a falling unit wajen magwadin zaɓe na mutane nawa ne suka yi za a samu waɗannan bayanan ciki wanda ba sa so a yi saboda sun san ba su kulla gaskiya ba a cikin wannan al'amari da suke yi ya kamata su duba su gani kafas lalata mana tushen demokuraɗiyya a najeriya domin idan ka ga tushen demokuraɗiyya ta lalace mutanen nan ne allah ya mana canji mai kyau na gobe to kamar yadda muka saba za mu gama wannan shirin da takaitattun labarai shugaban amurka barack obama zai janye galibin dakarun a kasar da aka tura yammacin afirka domin yaƙi da cutar ebola amurka ta tura ma'aikata dubu uku domin kafa cibiyoyin jinyar cutar ta ebola da kuma waɗansu cibiyoyin yaƙi da ƙwayar cutar da yake jawabi jiya laraba a washington mr obama ya ce ganin yadda aikin dakarun ya nasara dukansu za su dawo nan da ranar talatin ga watan afrilu sai kimanin guda ɗari kawai za a bari ya ce dakaru dubu ɗaya da goma sha biyar sun riga sun iso gida amurka jiya laraba aka kammala tattaunawa tsakanin ƙasar girka da masu bata bashi ba tare da yi da wajewa akan sharuɗan da aka gitta mata na samun bashin da zai cece ta da kuma matakan tsoke bakin aljihun gwamnatin da aka cusa wa ƙasar a latilas ba ɓangarorin biyu kuma sun kasa cimma daidaituwa akan sanarwar haɗin gwiwa ta bayan taro bayan da suka shafe sa'o'i bakwai suna tada jijiyoyin wuya a shawarwarin gaggawa tsakanin ministan kuɗi na ƙasar girka da takwarorin aikinsa na turai da na birnin brussels a ƙasar belgium da ƙasar belgium ma sauraro a nan kuma za mu sallama da ku sai kuma da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin yanzu dai nan misalin karfe biyu da rabi na dare ne a agogon washington dc kuma a madadin sauran abokan aiki jimai alice daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ke fatar a wani lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.